أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gurguje yan uwa ina da tsokaci kuma kowa ya san yana daga cikin aikin wannan shafi namu da kuma wannan tafiya namu kare mutuncin musulmai da kare mutuncin musulunci shine aikinmu kuma haka muka taso kuma muna fata Allah ya karɓi mu haka ah, babban aikin da muka sa a gaba shine kokarin zabarar da al'umman musulmai da musamman wayanda suke faɗa a ji kan abin da ya shafi addininmu na musulunci sanin kowa ne addininmu yana fuskantar kalubale da tashin tashina da kuma abubuwa wanda ba za su lissafo ba wanda ba don kariyar Allah ga addininsa ba da Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yaj'alu Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila to amma ko shafa Allah yana da ka'ida ta walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum li ba'd lahuddi masawami wa biyun dole mutane sai sun tashi sun yi struggling wajen kare addini domin Allah yana kare addini ne da al'umma ba mala'iku Allah zai turo su kare wannan addini ba kwanan nan akwai maganganu da suke yawo wanda martani ne muke mayarwa zuwa ga kan da ire-irensu kan abin da ya shafi a maganan da gwamnan borno ya yi game da boko haram cewa akwai kwanan nan an kama wasu kiristoci cikin wannan kungiyar wannan kuma ba shi ne karo na farko ba ba shi ne karo na biyu ba so da dama amma sai dai na wannan karan a ya ɗan fi tada mai kiristoci musamman ƙungiyar kan da hankali wanda yana da kyau mu kalla abin da idan basira mu kuma tashi tsaye ba wai matsala in ya taso a bar mamatan ɗaya ba a'a kowa ya kace a kai ya magana a kai mun samu labarin gwamnan borno ya yi challenging ɗin kiristoci da ƙungiyoyinsu kan abin da ya shafi cewa akwai tallafin kiristoci da kuma kiristocin kansu a cikin wannan tafiya ta boko haram kuma ko shakka babu allah ya gafarta ma malam ja'afar ya taɓa yin wani magana game da wannan kungiya ta boko haram kan cewa akwai wato ainihin makiyanmu a ciki amma bai sani ba kuma zai iya bayyana nan gaba malam jafar ya wannan furucin ba zan manta ba a cikin karatunsa sai dai malam albani ya kara yin sharhi albani Zariya, allah ya gafarta masa game da wannan matsala kuma gashi ta bayyana yanzu kara kusan komai na fitowa fili kuma muna fata komai kara fitowa fili domin kowa ya gani da idansa a tabbatar da an daɗe ana cutar ma a ƙasar nan an daɗe ana cutar da addini a ƙasar nan kan kowa ya waye a yayin da ake ɗaukar musulmai yan ta'adda ne to saboda haka komai zai bayyana insha Allah da ikon Allah kuma makiya ba su ji kunya insha Allah ina so in mu da sautin mala albani domin ku ji furucin da ya shi ma ya yi furuci ne da irin hasashen da malam Ja'far Sheikh Ja'far Adam yayi game da wannan matsala bari mu ji abin da malam albani zai faɗa sai mai sharki akai insha Allah ta'ala malam ja'afar ya faɗe ta tun kafin ya san za a yi wannan rikicin amma rudanin da muhammad yusuf ya saka jama'a sai lokacin da ya rasu aka kashe shi tukuna ma lokacin ne al'umma suka shiga rudani ka dubi irin yadda bayan allah allah yake sanya kalmomin gaskiya a bakinsu ba tare da suna duba ko suna tsubbu ko kuma suna bugun ƙasa ba saboda tsabar yadda da gaskiya sai allah ya sa gaskiya a bakinsu har yau wasu suna cikin rudani game da waɗannan al'amura suna ganin cewa wasu mutane ne bayan Allah suka tashi wai za su yi jihadi aka zalunce su ainihin aka kashe su kuma wai wasu malamai waɗanda suke masu ainihin goyon bayan gwamnati malaman duniya suka tashi ainihin wato suka goyi bayan gwamnati akan wannan amma kai ko ka san cewa daga cikin abubuwan da malam ja'afar ya ishara a kai na cewa wasu makiyanmu sun ɗaure muhammad yusuf gindi ko ka san a yanzu haka a hannun jami'an tsaro na hukumar ƙasar nan akwai reverend father daga garin michika ta jihar adamawa wanda aka kamo shi a yanzu haka yana kulle a abuja yau kusan watanni takwas ana bincika shi dangane da yaya aka yana reverend father aka kama shi da bai wasu muhammad yusuf makamai da kuɗi da kuma ainihin sojojin da za su horar da sojojin shi gaskiyar maganar marin ja'afar mahmud adam da yake cewa wasu makiyanmu ne suka ɗauki ainihin nauyin da'awar ko ka san cewa lauyan muhammad yusuf yana nan a kaduna ni ɗin nan sai da na naje ne hira da shi ba so ɗaya ba so biyu ba har ya rinka nuna min kofin shari'ar yadda yake wasu manyan arna daga jihar niger da wasu manyan arna daga jihar plateau su ne suke ainihin agazawa muhammad yusuf akan wannan daga ƙarshe mai cece manufarsu suka ce kadai abin da suke so shine al'amarin addinin musulunci kullum ya bayyana cewa addini ne dan tashin tashina da ta da zaune tsaye don haka duk wanda suka ji zai ta da zaune tsaye za su mara mushi baya su goyi bayan shi da duk abin da yake so ko ka san cewa wannan lauyan waɗannan manyan arnan suka ɗauke shi suke biyan shi akan duk sanda shari'a ta taso muhammad yusuf zai je kare shi kuma asalin shi lauyan ɗan nan garin zaria ne haifafan kaduna kuma girman kaduna karatun jami'ar ahmadu bello ko ka san haka wannan rudani ne ko ba rudani ba rudani ne jama'ar musulmi waɗannan nasihohi da muka gabatar muku wallahi azimi mun gabatar muku ne kadai ba don mai ta maimaita wannan kaset da waɗannan maganganu ba sai don wannan faɗakarwar 'yan boko haramun ɗinnan waɗanda mu muke ce musu khawarijawa suna nan sun dawo sun makalkale a makarantu da masallatan 'yan izala da masallatan ahli sunna da ainihin masallatai na 'yan salafiya kuma suna bin ainihin ɗaliban ahalus sunna suna ta zama suna ainihin tattaunawa da su suna nuna musu cewa duk wani karatu da za a ce a zauna a yi karatu. To jama'a wannan ya ishe mu amsa game da tuhuman da kiristoci suke ma gwamnan borno baban gana zulum babu abin da bai gama bayyana ba a kasar na amma illa iyaka mutane suna da bukatan a kara waya masa kai musamman mutanen da suke karkashin kan kiristoci kenan wanda galibi ana tafiyar da su ne akan jahilci kuma ake nuna musu cewa addinin musulunci addinin tashin hankali ne to ko shakka babu duk wanda ya duba irin wayannan abubuwan ya san abu ne wanda yake abu a bayyane ne kuma ko akan zazzaki kowa ya riga ya fahimci karatun domin idan kuka duba a ƙasan nan su ke ko baya ko ƙoƙarin ƙwato mazazzaki haƙƙinsa da ƙoƙarin ɗore wato armi goyon bayan zazzaki da dore masa gindi kan abin da yake a ƙasan nan musulmai ne ko kiristoci ne kiristoci ne ka je kai nazari kike yasa zaka ji wannan kalmar da albani ya faɗa yake cewa duk wanda zai taso da zimmai ya tashin tashina a ƙasar nan sa su goya mashi baya ba don kuma so suke sai amfani da wannan manufar domin ganin sun kiristantar da ƙasan sun juya ƙasar ta ƙarfi da yaji an ruguza addini ko shakka babu sun yi nasara a wasu ɓangarori da yawa amma wannan yana nuna maka cewa addinin a hannun Allah yake domin a yadda suka shirya wallahi ba za a kai yanzu ba addinin musulunci babu labarin shi a Najeriya. kama da ikon Allah malamanmu shi yasa irin haka ne yasa suka ga aka yi kokari aka kashe Sheikh Jafar aka yi kokari aka kashe Sheikh Albani to yanzu kowa suke har yau to alalahi alahi al dole mu fito mu rika muku dole muka mu fito mu rika muku bayani irin wa'annan domin mawayan mu da kai saboda haka martani zuwa ga kan lalle su tabbatar da cewa ko shakka babu son ki suna so ko ba sa so asirin su ya tono kan shirin da suke akan musulmai da kuma tashin tashin da goyon bayan 'yan ta'addan nan kowa ya sani ba musulunci suke yi ba ana amfani da sunan musulunci ne aka ɗebi matasa da yawa mahaddata Kur'ani a kashe su yanzu ba wa'inda suka rage a harkan bayan an gama kashe mahaddatan sai 'yan kwaya sai 'yan iska sai 'yan daba sai 'yan fashi yanzu da yawa an kama kiristoci a harkan da yawa kuma da kayan haka ne saboda a ribaci matasanmu a gama da mu a yayin da suka riga suka samu dama wajen harkitsa mu kuma su zo su ringa ɗebe 'ya'yanmu suna zuwa suna mayar da su kiristoci da matanmu wannan kuma ya faru ba so ɗaya ba so biyu a jihar Barna ya faru to saboda haka in za mu farka a matsayinmu na musulmai mu tashi muna da ƙungiyoyi mu tashi mu farka mu san abin da ya kamata mu yi irin wannan matsala in ta tashi lalle mu yi ƙoƙari mu ga mun tabbatar da an fito da gaskiya fili daga ciki akwai wani shugaba wanda ya rubuta a shafinsa na twitter yana tuhuman gwamnan borno ana ce masa kinsley Ikwa ya rubuta a shafinsa cewa lalle yana buƙatar gwamnan Borno ya fito mashi da dalili kan cewa ya tabbatar mashi da cewa akwai kiristoci yake ƙarya ne babu kiristoci a cikin Boko Haram wannan wannan magana rena hankali ne kowa ya ya sani rena hankali ne wallahi manufar ta koyar don a addini ne duk wani tashin tashin na ga yana tashi a ƙasar nan duka ana manufar ana tare ita ne saboda mutanen musu su su afka ciki ko yan sas nan kowa ya sani bancin bayanan da Allah ya taimake mana ta ida bala'in ya fi haka to saboda haka wannan kira ne kuma maganar albani ta tabbata maganar jafar malam jafar ta tabbata tabbas tabbas tabbas ga gaskiyar ta fitowa fili shi ma gwamnan Borno don Allah ya sa da gaske yake aikin shi yasa yake fitowa yake faɗin wannan magana kuma na muna buƙatan gwamnan Borno kamar yadda suka buƙaci ya fito musu da dalili lalle lalle a fito da wannan dalilin fili a kanta ko shakka babu abin da muke kira ga mu shine su tabbatar da koda za su rasa ransu rasa ranka dole kana so ko baka so ya zaka mutu har gwara kai gwagwarmaya kan addininka da al'umman ka ka koma zuwa ga Allah kana shahidi da ka zauna ana cutar da musulmai ana kashe su ana wato ainihin tutuzar da addini ka zauna kana kallo ba abin da zaka iya yi kuma karshe ka mutu Allah ya zarge ka wannan shine kiran da muke yi kuma ko shakka babu wannan ko shakka babu gaskiya ta bayyana muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da tona musu asiri ya mana tawfiki ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum